zai waye ba wallahi sai a yi ta yaudaraka sai a mai da kai wawa taro muka zo zami nan a nan nan nan nan haka gwamnatin jihar kaduna lokacin ta turo wani wakili da jima'a a muciya wai muna zaune wai saboda renin wayo sai dube ni ɗaya kaga alga ta malam ai ni ma salaf ne sai na ce mishi dan mm, iska mushiriki matsafi wanda ni na san cikakken tarihin shi wanda daga cikin tarihin tsafin shi baya cin abinci da dama ko a wurin da muka bashi abinci duk da hagu ya ci ina kallon shi dan iska ni a gaba na wai zai ce wai shi salaf ne saboda ya rena hankali na na san cikakken tarihin shi matsafi ne amma kuma ya bayyana ma gwamnati shine wakilin addini don haka za a yi taro da masu addini sai aka turo shi shine magana ya ce to alga ta mala ai ka kamar ni ma salaf ne sai na ce mm. ana magana yana daukan abu yana ci da hagu komai da hagu yake ci komai da hagu yake ci to shikenan da ni wawa ne sai in ce kun gani wana ma namu ne to galibin haka zaka ga ana yi a cikin kungiya wani an zo za a gina masallaci ya ɗauki naira miliyan talatin ya ba kungiya sai ka ji an ce ai wani ma dan izala ne ai wani ma ahalus sunna ne ai ai tare muke da shi a cikin da'awa Allah kiyaye duk da haka kuka bi kuka rugurguza kanku amma kowane mutum za ka iya hudda da shi amma ya san inda ka aje shi kai kuma ka san ina ne ka aje shi